muka sarrafa magani na ɗayan dogon yaro na heshi yadda aka yin shi sai a samu ɗayan dogon yaro akwai wanda shi ma ke tsotsayewa shi yado akwai wanda kuma in yanni na shi faɗo da kai ne wanda yanni na in ya faɗo da kai ne in mun kwaso shi sai mu sa a cikin ruwa shi kwana sai gobe da sahi sai mu sa hannu a mu zamna mu murje shi mu murje shi mu hidda mai fata ta farko sa ruwa a wanke saboda abin ɗabrin sukari gare shi sai a shanya sai ka ini biyu ya bushe yannan mu da shi ga mashin sai mu sussuke mu samu koya ita kuma can busassa sai mu sussuke sussuke ta sai mu samu koyarta kenan wancan da an ka shanya shi ma ya bushe sai a sussuke sai a samu koya to koyar ta ita ta muka daka muna daka muna tankaɗeya muna daka muna tankaɗeya har mu kai ga garin ta to garin nan shi muka heshi da shi kuma da shi na garin nan muka hidda mai yaya ake fidda man yadda aka hidda mai har dai kamar yanzu in mun samu wanga gari sai mu aza ruwan zahi in mun ka aza ruwan zahi sai mu samu wasu yan kwanoni na zaiba muna ɗiba mu auna uku da koshiya na gari mu ɗauko ɗaya da koshiya na ruwan zahi sai mu sa ga hannu na muka muka kama muna juya muna juya har mu kai ga man dogon yaro lalle shi man dogon yaro shi ma yadda aka heshi da garin dogon yaro haka aka heshi da mai sai dai wajen heshin su sun bambanta to waɗannan kayayyakin suna maganin kwari sosai kwarai shi ka maganin kwari kai aka yi da shi bakin da dai shi maka ta fara hure in kai heshi da shi to bai kamuwa amma kan gaskiya an yi ya kamu ko an sami shi wannan kai sai wa da Allah yi bai mutuwa tunda ko wanga da maka heshi ba kashe shi shi kai ba in ya taho wurin cin shibka ya ji dacin dogon yaro sai shi gusa gaba shi zo ga wani shi kuma shi ji ɗaci haka nan shi ke dai ɗacin nan na wahalshe shi sai ba samu shi ci balle shi shi sai shi ta yunwa to ko ka gane shi bisa cimaka bai iya cin cimaka ba saboda bai da ƙarfin da zai cin cimaka can karshen ta wani sai shi mutu wani kuma ko bai mutu ba bai cuta mu shauka. ina kuka koyi wannan fasahar sarrafa magani da ɗiyan dogon yaro. to fasaha gada mun ka samu daga gidan gona mun ka same ta na inaran Tamaradi, inaran ta su ka aiki tare da mai gida suna renon tsutsa ita kuma mai fama da murzuna. gida daidai na wuce ni gaida su sai mai gida ce musu su ma waɗancan mata sarhe-sarhe suka yi sai ya ce musu to bari a tambaye mu in muna son su koya mana fasaha ta ɗiyan dogon yaro da mun ka zo sai tambaye na ce a wace to mu saurare su nan da sati biyu da an kai sati biyu ya dawo mun ka tar da mata mun ka hira da su sun ka ce mana haro sun tafi kuma sun ka ce suna dawowa to kansu zo mun cinta ko da sun ka zo mun ka ce musu ga wanda mun ka ɗauko sun ka gwada mana da aka yanzu sun ka ce to sun tafi sai da sun ka ɗauki kamar abin wata biyu sun ka dawo ko da sun ka zo mun ɗebi abin mun daka mun yi gari har mun fara aiki da shi. Studio Banangu.